الحمد لله الذي كان بإباره خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشد قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku yayin da ya daidai da hudu ga watan takwas watan agus shekara dubu biyu da goma sha biyu allah madaukakin sarki ya ƙara dawo da mu wannan masallaci masjidu ahlul bait sahaba a wannan layi na hausawa road a wannan unguwa ta tudun wada a wannan gari namu na kaduna domin kokarin yin bayani akan littafin allah qur'ani allah kadai nake roƙo kada allah ya sa abin da za mu karanta ya zama musiba a kanmu saboda haka kamar yadda aka saba a gurguji akwai 'yan tambayoyi da za mu iya ainihin wato amsa mai hukuncin wanda ya wasa da azzakarinsa har ya fitar da ainihin wato mazi ana azumi mun sha 'yan bayani cewa fitar mazi baya ainihin wato karya azumi daga cikin maganganun da ainihin wato malamai suka yi yaya mutum zai iya gano shi munafiki ne ko ba munafiki ba ne eh? sai dinga zuwa makaranta ta wannan hanyar ne in ya san mai munafinci to sai ya guje masa da haka wani malami ke ce arabtu sharra la li sharra lakin li arabtu sharra na san sharri ba dan in sharri ba dan in kare kaina daga sharri da haka yake ce duk mutumin da bai san sharri daga alheri ba to zai iya zuwa ya fada cikin sharri kuma yana tsammanin alheri ne to shi yasa shi karatu shine babban ma'aunin da ake gane abin da ya kamata a ajiye kusa ko a ajiye nesa ake gane abin da yake daidai ne ko ba daidai ba ne amma ya yi kokari ya koma ya je ya nemi tafsirin mu na shekaran farko da muka zo karkashin wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina mun kawo ina ganin sifofin munafikai kusan guda ashirin kuma annifaqul ƙari din idan ya ga yana da wasu daga ciki to ɗaya daga cikin alamomin shi munafiki ne in kuma Allah ya taimake shi bai daga su to shikenan ya ainihin wato sha wannan tambayar ba na ansa ta ba da shi dan hukuncin kafin mutum ya auri yarinya ya kwanta da ita eh ya yi zunubi ya yi ɗaya daga cikin manya-manyan kaba'irori sai da kuma ba za a haramta cewa kuma haramun ne ya aure ta ba na akwai masu wannan fatawar ta idan mutum ya yi zina da yarinya daga baya kuma ya yana so zai aure ta haramun ne ya aure ta da daga kuma ka buɗe wata ƙofa ta banna ne sau da haka kawai abin da za a yi ƙoƙarin yi a tabbatar ra'is shi shine jini ɗaya kafin a ɗaura aure a tabbatar ba ciki abin da ya faru baya sai a ji a istighfari afallahu amma salafa Allah zai yafi abin da ya gudana a baya in an yi tuba mai kyau ne hukuncin mai shafa turare a gemunsa saboda ya fito to ban sani bai turare yana fito da gemu ne eh ina na harkar turare suke su ne a halin zikir eh yana fito da shi to ni ma Allah wa alam ban sani ba wallahi wannan ta ce mai hukuncin namijin da ya tsara aure bai sanar da matarsa ba bayan ya tsara aure daga baya sai ta tambaye shi me yasa ya haka wai sai ya ce mata yana jin nauyin ta ne shi yasa ya kasa faɗa mata to Allahu alam wataƙila yana jin nauyin ta ne ko kuma yana jin tsoron ta ne in ya faɗa mata bala'i zai biyo ba shi yasa kawai ya mamaye ta tunda dai an riga an yi auren to ba ta da yadda za ta da shi wannan ta ce tana da miji wannan ta ce tana da ainihin wato miji da yara amma wannan mijin nata tare da yaranta da komai baya ba ta haƙƙinta wanda ya kamata a ci ya ba ta ta ɓangaren kayan ƙyale-ƙyale wato kayan kwalliya da suturu wani lokaci a wata ɗaya kamar yadda ta rubutu sai ya ɗinki so goma sannan kuma shi wannan mijin ɗan ƙeƙe da ƙeƙe ne idan ya karɓi kuɗinta sai ya ƙi ita kuma nashi ko sisi ta ci sai ya tabi ya tabi yana nace sai ta biya shi to yanzu shin ya halatta idan yana da kuɗi ya manta a ɗaki ko kuma ya ajiya ta dafi kuɗinsa mai halatta ba gaskiya Allah ya kiyaye wannan suna bayani ne cewa suna yawan rubuto tambayoyi mun faɗa mun ce tambayoyin da ake rubutowa ta hanyar waya da kuma wanda ake rubuta unguwanni ba za su iya karbuwa ba a wannan majalisun karatu sai dai kawai wanda ya sa a aka karba tashi shi kenan inda alal akalli kullum a rubuto tambaya ɗari ta za ka yi da tambaya ɗari in ba karatun da a fasa ba gabaki ɗaya duk wanda ya rubuto tambaya a amsa masa ai ba za su amsa ba saboda haka ina ganin sai dai bayan sallah idan Allah ya kai mu ɗaya daga cikin karatuttukan da muke yi na riyadu salihina a masallacin matasa wannan shi bawan Allah da ya dauki wannan nauyin tafsirin Alhaji Ahmad Imam Allah ya saka mar da alheri shi ya dauki wancan nauyin karatun da ake sawa dai ranar Juma'a to insha Allah ma iya amfani da wancan lokacin wajen amsa mafi yawancin tambayoyin da mutane za su ainihin wato ci gaba da ainihin wato rubutuwa sai wannan mai tambaya yana tambaya akan wai menene tabbacin hakikanin wato abin da ya shafi dawowar annabi isa alaihi salatu wassalam da matsala akan dawowar annabi isa nan mun dan taba ainihin wato yin magana akan shi muka ce salaf magabata ba su san wani sabani ba akan annabi isa zai dawo ko ba zai dawo ba su suna da karancin takallufi duk abin da Allah ya ce musu manzon Allah ya ce shikenan iyanan za su tsaya shi yasa waɗannan qurunin din al-mufaddala karni na sahabbai da tabi'ai da tabi'i na babu wani sabani cewa wai annabi isa ba zai dawo ba sai daga baya ne yan baya da suka zo sai aka dinga kirkire kirkiren abubuwa kuma da abin da ake kawo shubha ne shi shubha shine abin da zai kama da gaskiya amma ba gaskiya bane da kan samu wanda yake wargaza shi kenan a ce ai Allah ya ce ya ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati Allah ya umarce ni in yi sallah da zakka matukar ina da rai a can sama wa zai ba zakka mala wannan duka ga shi ba banza ne idan mutum ya ɗauko farkon isar tun daga ɗaukar cikin nama Allah ya ce wali naj'alahu ayatan nasi, za mu sanya annabi Isa ya zama abun mamaki ga mutane ne me aya daga cikin abin da aya yake ɗauka shine abin da zai faru ya fi ƙarfin ka sai ka sallama kawai ka miƙa kauya kamar yadda ya bamu labarin kissar uzairu cewa aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha lokacin da ya wuce ta wannan garin ya ga garin wato ya rurushe ya tsaya yana mamaki yace an la yuhi hadihi Allahu ba'da mautiha ya za a yi wannan garin ya rayu yana mamakin irin yadda garin zai iya rayuwa bayan gari na mutu wannan maganan da ya faɗa fa amata kullahu min ata'ami sai Allah ya kashe shi sai da shekara 100 a gurin summa ba'asahu sannan ya tayar da shi ta masa kam labista kwana nawa kai a nan gurin sai ce labisti yawman aw ba'da yawm na yi wuni ne ko rabin wuni Allah ya ce masa bal labisti na ata ami shekara ka a nan gurin sannan wanzur ila himarika ko wanzur ila wanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ka kalli abincinka da abin shanka yadda yake shekara ɗari Allah ya ajiye shi bai lalace ba wanzur ila al-ibami kaifa nushku wanzur ko wanzur ila ta'amika wa sharabika lam sannan Allah ya ce ya kalli abincin da abin shan sannan ya kalli jakin shi da zamu sanya shi ya zama aya abin mamaki ne ga jakin ya taso ya haɗu da ɗaukar cikin annabi isa da haihuwar shi da magana shirin da ya zo duniya aya ne ko ba aya ba ne to haka kuma ɗaukar shi zuwa sama aya ne sannan dawowar shi ma aya ne shi yasa Allah sai ce wa innahu la alamun lisa'a dawowar annabi isa alama ce ta tashin alkiyama a wata kira'an fala tamtarun biha ku daina ainihin wato yin jayayya da ainihin wato ita insha Allah wata rana in mun samu lokaci daga cikin lokuta za mu yi dogon bayani ko lacca gamsashiya akan matsalar dawowar annabi isa da hadisan da aka ruwaito da kuma adadin sahabban da suka ruwaito suka tabbatar da cewa lallai annabi isa zai dawo shi yasa siffar shi da annabi ya faɗa wanda ya karanta a cikin ibnu kasir karkashin waccan ayar da yake wa in minkum wa in min ahli kitabi illa li yu'minanna bihi qabla mawtihi wallahi in ka karanta siffar da kyau inda annabi isa zai dawo duniya in ka zai shi zaka gane shi saboda haka wannan ba wani abu bane a kan makalla za ka maimaita ayan wa yas'alunaka alil mahid أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيط ثم أذن فاعتزلوا النساء المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أكم ويسألونك عن المحيط suna tambayar ka dangane da ainihin wato hukuncin jinin haila wanda muka ce al-mahid ala fa'il wanda zai iya ɗaukan masdar ne ko ismu makan ko ismu zaman a larabci wanda muka ce irin wannan ba wanda yake iya zuwa ya bayani mai ake nufi in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai Allah ya ce kul huwa adan ka ce shi wannan jinin da yake fitowa ko gurin da jinin yake fitowa san da ke fitowa azanta ne a jiya muka ce kalman aza kan ɗauki ma'ana guda goma a Qur'ani na farko akan yi amfani da kalman aza a qur'ani ana nufin alma'asiya sabo Allah ya faɗa ya ce innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullah wanda suke sabawa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la'anahumullah dunya wal akhirah Allah ya tsine musu duniya da lahira wa a'adda lahum azaban muhina kuma ya musu tattalin azaba ta wulakanci sai yace wallazina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina da haka malamai suka fi al'aza a nan gurin ne al-ma'asiya sannan asani kalman aza ta kan zo a ƙur'ani da ma'anan almanu gori da yana maganar abin da ya shafi ciyarwa da yake masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل ambata saba a سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله wasu'in عليم sai ya faɗa sai ta allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah su Sune wanda suke ciyar da dukiyarsu saboda Allah sun malayi bi'una ma mannan wala aza sannan bayan sun ciyar da dukiyar saboda Allah ba sa biyo da mannu sai Allah ya kira ainihin wato aga a nan gurin akan abin da ya shafi mannu shine yi maka gori wanda ya ciyar da dukiyar shi dan Allah baya biyo da gori akan wanda ainihin wato yi masa shi yasa daga cikin abin da Allah ya faɗa sai ya ayyuhal ladina amanu la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha sannan kalman adha takan dauki al'ummar kamar yadda muka karanto a baya dan cikin suratul hajj cikin suratul baqara baya Allah ya ce wa atimul hajj wal umrata lillahi fa in uhsirtum famastaysara min al hadi ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي مهلا فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه suka ce azan anan yana nufin al'ummar shine kwarkwata sannan kalman aza a qur'ani sukan ce takan ɗauki alshidda wato tsananin ruwan sama Allah ya ce wala junaha alaikum in kana bikum adam min matsayin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wadda alladhina ukulu hidrakum inna allaha a'adda likafirina azaban muhina kalman aza anan suka ce tsananin ruwan sama sannan yakan ɗauki alqazbu ayiwa mutum kazafi ana ce masa aza Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وانا قذفي سكوا النبي موسى يهودا سنتي yana da gwaiwa kaga qadafi ne to Allah ya kira kalman ada a Qur'ani da ma'anan qadafi sannan suka ce shibulul qalb zuciya ta shagalta da wani abu ana ce masa ainihin wato ada ayan da muka karanta jiya ta inna zalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haqq sannan Shatmu, zagi ana ce masa aza da ya ce mana kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون سيت لم يضروكم إلا أذى با yadda za su cutar da ku da wani abu sai dai ta hanyar su zage ku sannan sukan yakan ɗauki a zagi hada da kuma ainihin wato aibatawa kamar yadda yake latubulawunna fi amwalikum wa latasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adan kasira nan sun ce zagi tare da ainihin wato aibatawa sanan kalman ada a qur'ani sukan ce takan dauki ainihin wato azaba kamar yadda yake wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah wala in ja'a nasrun min rabbika la yakununna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi a'lama bima fi to wannan shine abin da suka ce kalman ada tana dauka to sai wannan shine abin da ya shafa ainihin wato kadanta dan yan kala katu su saboda jahilcin su su sun dauka kalman ada a qur'ani ba ta da wata ma'ana sai abin da ya shafi cuta saboda haka anan gurin suna fassara da kalman ada da abin da ya shafi ne ainihin wato cuta sai su ce adam shi wannan jinin ko wannan gurin cuta ne to sai Allah ya ce mana fa atadilun nisa fil mahidi a nisanci mata fil mahidi zamanin da suke haila za a nisanta ko gurin da yake haila to sai manzon Allah ya fassara mana cewa al mahidin da za a nisanta a lokacin da mace take haila ba a saduwa da ita kamar yadda muka bayani jiya dan haka sai Allah ya ce wala taqrabuhunna kada ku kusanci su mata ta hanyar ku jima'i da shi a taqarrub anan shine ku hanyar ku jima'i da su hatta ya tsahurna har sai idan sun yi tsarki wanda shine inqita'u dam yankewar jinin sai Allah ya ce fa ta tsaharna idan suka ainihin wato jinin ya dauke suka yi wanka haka malamai suke fassara shi sai Allah ya ce fa atuhunna ku zo wasu matan min haitu amarakumullah ta inda Allah ya umarce ku domin inna Allah yi at-tawwabin Allah yana son mutane a tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son mutane masu tsarki a jiya muka ce kalman tsarki tana daukar ma'ana goma sha uku a Qur'ani na farko wannan ita ce ma'ana daya in kita uddam Allah ya kira shi ya ce masa tsarki dan ya ce kamar yadda muka karanta fa'ida ainihin wato da ya faɗa wannan cewa fa'ida ta tsaharna ko wala ta qarabuhunna hatta ya tahurna kaga at-tuhur anan shine in kita uddamul hayd Allah ya kira shi da ainihin wato tsarki sannan ma'ana ta biyu a gaba wato al min janaba wanka daga janaba ko abin da yake da alaka da shi Allah ya kira shi yake masa tuhur shi yasa yake fa idza tatahharna bayan in kita udam al-haid tsarki ne to yanzu kuma yin wanka daga wato bayan jinin hailin ya dauke shi ma Allah ya kira shi tsarki dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ma'ida yake cewa ainihin wato wa in kuntum junuban fatahharu ka ganin fatahharu shi wanka ne asalin shi wa in kuntum junuban fatahharu ne sai aka yi ainihin wato shigar da ɗaya harafin cikin ɗaya saboda an samu harfa guda biyu sun haɗu a lokaci da. sannan alistinja'u bil ma'i tsarki da ruwa ma ana kiran shi a ce masa at-tuhur a qur'ani lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yakin tabuka yana dawowa kafin ya dawo sai munafikai suka gina masallaci da suka gina masallaci sai suka shirya wata dasisa sai suka tura masa invitation card a matsayin shi zai zai buɗe masallacin manzon Allah ya kama hanya zai tafi masallacin sai Allah ya saukar da wahayi cewa taka zo masjidan diraran wa kufuran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsalan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu wa la yahlifuna in aradna illa al-husna sai Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakadibun sai ce la taqum fihi abadan har abada karka je cikin wannan masallacin ka tsaya la masjidin ussisa ala taqwa ahqqu an taquma fihi masallacin la masjidin ussisa ala taqwa masallacin da aka gina foundation din shi akan taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi shi ya fi cancanta ka je cikin wannan masallacin ka tsaya sai Allah ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatafahharu a cikin masallacin akwai wasu mazaje suna so su tsarkaka ta hanyar in abu ya kama sukan yi tsarki da ruwa sai Allah yake wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son mutane masu ainihin wato tsarki sannan na hudu malamai suka ce akwai at-taharatu min jami'il ahadati wal aqza tsarki daga dukkan kowane irin hadasi da kazanta kamar matan aljanna zai ce wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha kullama rizqu minha min thamaratin رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم A ciki akwai wasu mata وسماتا مطهر wanda aka tsarkake su daga kowane irin wato hadasi da kuma kowace irin kazanta sannan akwai attanazzuhu an itiyanar rijal tsarkaka daga zuwa wa maza wajen amfani da su daga dubara Allah ya kira shi ce masa ainihi wato tsarki ya faɗa cikin suratul a'raf ya ce wa ludan id qala liqawmi ata'atuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin kuna zuwa mu wata irin alfasha wacce ba wanda ya riga ku daga cikin talakan duniya innakum lata'atuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun Allah sai yace fama kana jawaba qaumihi illa an qalu kamar yadda ya faɗa tun cikin suratul nahl cewa ainihin wato sun faɗa sun ce innakum wato ya ce walut al idqala li qawmi atatuna al fahishata wa antum tusirun a innakum lata'atuna rijala shahwatan min duni nisa sai ya ce bal antum qaumun tajahalu bayan ya ce ku mutane ne jahilai Allah ya faɗa sun ce ku mutane ne wanda ya tafaharu na kuke nufin wai ku tsarkaka ta hanyar ku ba za ku yadda ba ku ainihin wato sadu da maza ta ainihin wato dubararsu sannan akwai at-taharatu min az-zunub arki daga zunubi Allah ya ce wa annabi khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Allah ya kira shi yace masa me tsarki kamar yadda yace ya ayyuhal ladina amanu idza najaytum ar-rasul faqaddimu bayna bayna jawakum sadaqa dalikum khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fataba alaikum fa in lam tajidu fa inna Allah ghafurur rahim sannan abu na takwas suka ce tsarkaka daga gumaka Allah ya kira shi tsarki ya ce wa izba wa ana li ibrahima makanal baiti allah tushrik bihi shay'a wa tahhir baitiya lit ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud nan tsarkaka daga gumaka sannan akwai at-taharatu min shirki tsarkaka daga shirka akwai wannan sannan kuma suka ce akwai abin da ya shafi alhalalu ana ce masa tsarki kamar yadda annabi ludi ya ce wa ja'ahu qaumuhu yuqra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'a qala haula'i banati in kuntum iri ko kuma qala ya qaumi haula'i banati hunna athaharu lakum fattaqullaha wa la tughduni fi dini alaysa minkum rajulun rashid sannan suka ce na goma sha ɗaya akwai wato tsarkin zuciya daga kokonto ana ce masa at-tahara cikin qur'ani sannan akwai at-taqsir mutum ya takaita kayan shi kar ya bari su wuce kaya suna irin jan irin jan wato irin sahu yana daga cikin fassarar da wasu malamai suka wa fassarar wasu ya baka fatsahir ka tsarkake tufafinka ta hanyar takaita shi kakkabe shi yana ainihin wato jan ƙasa wannan yana daga ciki to wannan at din da Allah yake magana a nan gurin abinda malamai suka rajjaha cewa na farko shine inkita udamul haidi na biyu kuma shine mace ke wanka bayan jinin ya dauke to wanda suke yin irin wannan sai Allah ya ce inna Allah yuhibbut tawwabina Allah yana son mutane masu tuba wanda za su yi abu da su gane ba daidai ba ne su dawo su gyara Allah yana san wa'annan mutane to shi yasa kullum ake cewa masu laifi iri biyu akwai wanda suna yin laifi kuma Allah yana san su akwai wanda suna laifi Allah bai san su malamai suka ce wani nau'i ne wanda suke ma Allah laifi kuma Allah yana san su sai aka ce wanda suke laifi su cika sharadin tuba su koma shi yasa nan yace inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina don haka ɗaya daga cikin fatoyin da malamai suke bayarwa akan abin da ya shafi tuba tawbatan nasuwa, cewa shi idan ka tuba karka koma kan zunubi har abada idan ka tuba ka koma kan zunubi to tuban bai yi ba to wannan wata fahimta ce daga cikin fahimtocin malamai wanda suke akwai kuma wata fahimta saɓanin haka wadda ni ita na gamsu da ita idan mutum ya yi laifi ya ji wa'azi ya yi nadama ya cika sharaɗin tuba guda takwas ko guda tara da ake cikawa to ya ƙara tuba in shi ɗan yarin da shi tuban farko ya yi wanda shi ne abinda imamun nauyi ya fara faɗa a mukaddima na ainihin wato da salihina Don wannan fi'ilin attawabina wanda asalin fi'ilin wato ajwab ne wawi domin ta bai tubu ne wanda in za a yi masa ƙari ya koma babu fa'ala za a mai da shi zuwa ga asalin shi wanda zai koma tawwaba mudari'in shi yutawwabu sai daga cikin ma'anonin fi'ili sulasi wanda aka yi masa ƙari da tada'if yana zuwa ne in ma li ta'diya ko yazo zo saboda likasara jawaitar abu shi yasa idan ka ce nazala ya sauka amma nazzala ya sassauka da yawa ba lokaci ɗaya ba to taba ya tubu ya tuba yana tuba amma tawwaba ya ci tuba da yawa ba tuba sau ɗaya ba shi yasa Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina waccan ayar da Allah ya faɗi cewa aljanna yayi ta saboda masu takawa ne daga cikin sifar masu takawa akwai wanda suke yin abu su gane sun yi kuskure su dawo su tuba ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqina zo zauga zuwa ga wata aljanna wacce faɗinta ya kai fadin sammai bakwai da ƙasai bakwai wanda an yi tattalin wannan aljanna ne ga masu tsoron Allah sai faɗi siffofin su suwaye alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muslimin sai yake walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum malamai suka ce alfahisha anan sune walladhina idza takabu zamban kabira su ne wanda in suka aikata wani ma dindimin zunubi to zakarullah sai su tuna Allah ta hanyar zuciya su si nadama akan abin da suka yi fastakfaru li dhunubihim sai su dawo su nemi gafara akan zunubansu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu ba sa dogewa kan abin da suka aikata suna sani ibnu kasir da ya kawo sai ta al-israru ala dhunubi shine adamun tauba dogewa akan zunubi shine kai zunubin kwata kwata ka tuba amma in kai zunubi ka cika sharadin tuba ka tuba daga baya ɗan ya ƙara rinjayar ka to ka ƙara komawa ka tubu wancan tuban na farko yayi shine ma'anan inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirina kuma mun ce Allah yana da sunaye guda biyu akwai al-ghafur akwai al-ghaffar wanda dukkan su sigatul mubalaga ne wanda al-ghafur wanda yake nuna cewa Allah madaukakin sarki yana gafarta zunubi duk yadda zunubin yema din al-ghaffar kuma huwa allazi yaghfiru dhanba mahama takarrara wanda yake gafarta zunubi duk yadda zunubin ya ainihin wato maimaitu to sannan a nan gurin akwai wata matsala wannan matsalar kuwa shine matsalar idan mace tana ainihin wato jinin al'ada ko mutum yana da janaba zai karanta ƙur'ani ko ba zai karanta ba eh? zai karanta qur'ani ko ba zai karanta ba ɗaya daga cikin maganganun malamai su suka ce ba zai karanta ma wannan shine abin da muka fi sabawa da shi wasu malamai kuma suka ce zai karanta kuma hujja wanda suka ce idan mutum yana da najasa a jikin shi zai iya karanta qur'ani wannan hujjojin idan aka gangaro da ita suna da karfin da wanda zai tura su sai aiki na farko dai hujjar da ake kafawa shine la yamassuhu illa al-mutahharuna ba wanda zai taba qur'ani sai wanda yake da tsarki shi zai taba qur'ani imamu malik da kanshi ya faɗa a cikin muwaɗa ya ce mafi kyawun abin da na ji na tafsirin littafin Allah akan la ya masu illal mutahharuna ba ana maganan mutane bane mala'iku ake magana sai ya fassara da waccan ayar da ke cikin suratul abasa suratul abasa cewa Allah ya faɗa ya ce ainihin wato fi suhufin mutahhara ko fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara wancan marfu'atul mutahhara din da Allah ya yi magana sune nan la yamassuhu illa al mutahharuna ba wanda zai taba alqur'ani daga lokacin da yake lauhil mahfuzu zuwa ya zo wajen manzon Allah sai mala'iku wanda aka tarkace. suka ce da Allah yana maganar mutane ne da ba za a ce la yamassuhu illa al mutahharuna ba za a ce la yamassuhu illa al mutatahhiruna ko la yamassuhu illa al mutatahharuna sai a kawo shi domin akwai bambancin tsahara ya tsahiru mutahhir ta tsahir ta tsahara ya ta tsaharu ta tsahuran suna da bambanci wanda suke karatu na larabci sun san idan fi'ili ya zo ala babin tafa'ala daga cikin ma'anonin shi ya dullu ala taklif idan an ce sabbara fulanun da bai da haƙuri yanzu ya kallafa ma kanshi sai ya haƙuri ne idan an ce ta'allama fulanun wani ya koyi karatu ya kallafa ma kanshi da bai sani bane yanzu yana so su ya koya ne idan an ce takabbara fulanu wani ya yi girman kai to da ba mai girman kai ne yanzu ya sa kanshi su, ya zama tuwa yi girman kai Don haka idan an ce tsahara wanda aka ainihin wato tsarkake ta tsahara kuma wanda bai da tsarki ya kallafa ma kanshi yana so ya zama mai tsarki Sau da haka ne bambanci Na haka waccan ayar Allah yana maganin Qur'ani ba wanda zai taba shi daga lauhil mahfuz zuwa ga manzon Allah sai mala'iku wanda Allah ya tsarkake dan ya ce innahu la qur'anun karim sun yadda sun ce za ta iya karanta aya ɗaya ko aya biyu saboda neman tsari sai sai suka yi tambaya suka ce mai bambancin alqur'ani dukan shi da aya ɗaya yanzu a gurin Allah wanda ya karyata aya ɗaya ba daidai yake da wanda ya ta duka ba kamar yadda wanda ya ta manzan Allah kwaya ɗaya daidai yake da wanda ya ta duk manzannin Allah mutanen annabi nuhu shine manzo na farko da Allah ya turo da suka ta shi sai Allah ya ce kaddabat qaumin nuhin mursalina mutanen annabi Nu sun karyata manzanni gabaki daya kenan wanda ya dauki qur'ani gabaki daya shi yace ya yarda da shi amma sai aya daya ne bai yarda da shi ba ya hukuncin yarda shi da qur'ani kaga akwai matsala sanan hujja ta biyu da suka ce lalle za iya karantawa saboda qur'ani rabin shi qur'ani ne aya ɗaya qur'ani ne kuma dukan shi qur'ani ne saboda Allah ya ce wa idza quri'al quran idan za a karanta qur'ani ko ana karanta qur'ani sai Allah ya ce fastami'u lahu wa ansitu yanzu a kaddara ana wani abu ne sai Allah ramma aka ce zai bude fili da karatun qur'ani dan Allah idan zai bude filin zai bude tun daga farko har karshe sai ya sauke qur'anin ko ko in ya karanta wasu ba'ad na ayoyin qur'anin mu saurara kenan idan ya karanta wasu ba'ad na ayoyin qur'anin mu saurara kenan dalili da akan ayoyin da zai karanta su ma qur'ani ne suka ce to dalilin da ya halatta karanta aya ɗaya ko aya biyu shine dalilin da ya halatta karanta riga, wannan kuma ya kassasa ya ce shine dalilin shi na karanta aya biyu ko uku amma babu dalilin karanta saura malamai suka ce suna buƙatar sai ya ainihin wato kawo musu ainihin wato hujja wannan shine Allah madaukakin sarki ya shirya da mu sannan yace ne sa sa'ukum نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الله يأتي نساؤكم ماتنكم حرص لكم ونكنكم fa'atu harsakum annashi itum ku zo gonaki ta duk inda kuke so wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakum ko wattaqullaha ko wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da aikin alheri ga kawunan ku sannan wattaqullaha ku sani ku ji tsoron Allah wa alamu annakum mulaquhu sannan ku sani ku dinnan za ku haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala sai ci wa bashiril mu'minina aiwa masu imani bishara irin wannan bisharar Allah ya yi ta ga masu imani guri goma cikin Qur'ani mun karanto a baya wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu da kuma can wal ubashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un da kuma can da yake ta at-ta'ibun al-abidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizun li hududillahi wa bashiril mu'minina ayo masu imani bishara da kuma inda yake ta ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran ونذيرا ودائن إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيأتي وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا من الله وفضلا كبيرا haka Allah ya irin wannan bishara ta wannan ayar da Allah yake cewa nisa'ukum harsul lakum matanku gonakinku ne sai yake fa'atu harsakum annashi idu idan kun tashi ku zo mu gona ta duk inda kuka ga dama al-imamu ibn kasir alaihi rahmatullah da ya tashi da mu kawo ɗaya daga cikin maganganun manya-manyan malamai domin akwai karatattuka da yawa da kunkune ake sai a kawo karatu a ture ta yadda in ka zo kana warware karatu wani sai ya ɗauka cewa ta yanzu fa an zo da sabon abu ko kuwa haka ake to kuma dama tun da za mu shiga bayani akan abin da ya shafi aure da haƙoƙin aure don Allah da za a warware abubuwa yadda ya kamata yake cewa nisa'ukum harsul lakum qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce turjuman qur'an habur hadhihi al umma yace alharsu harsu da Allah yayi magana dan nan shine mawdi'ul walad wajen da ake amfani da shi a samu yaro kenan yanzu an kwatanta mace da me da gona shi yasa da Allah ya tashi magana cikin suratul hajji munasaba ce ta tashin alkiyama sai ya kwatanta ƙasa da abin da ya shafi mahaifar mace da yace ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablugu ashiddakum wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lamu min ba'di ilmi shay'a sai idan rani ya yayi zaka ga ƙasa ta yi shiru amma fa a lai halima a tazzal. Allah yana saukar da ruwa daga sama sai ta girgiza waraba sai ta kumbura wa ammatat min kulli zawjin bahij sai ta fitar da kowane irin tsiro mai ban malamai suka ce a wannan ayar akwai kamanceceniya tsakanin ƙasar da ta bushe da mahaifar mace lokacin da mace ba a aure ta ba ba wanda ke saduwa da ita yadda ƙasa take busassa ita ma haka mahaifiyar take busassa lokacin da Allah ya saukar da ruwa daga sama ƙasa ta karɓa za ta girgiza ta kumbura ita ma lokacin da namiji ya zuba mani a cikin mahaifar za ta karɓa za ta girgiza za ta kumbura yadda ƙasa take fitar da kowane irin tsire mai banƙaye to ita ma haka mahaifar mace take fitar da kowane irin tsire mai banƙaye tsakanin jinsin namiji da mace shi yasa Allah yake cewa aini wato Fa'ida, An-Zanna, alaiha Halma, tazzat wa rabat wa ambatat min kulle zaunin bahish to shi yasa da ya gama sai ce zalika bi anna laha huwal haqq na haka nan akwai kamancece ne a tsakanin mace da ainihin wato gona saboda haka sai yake cewa shine gurin ainihin wato yaro sai yace fa'atu harsakum annashitum ay kaifa shi'tum di yadda kuka so muqbilatan wa mudbiratin fi simamin wahid in an zo kwanciya ko mutum ya yi ta gaba ko ta baya duk yadda mutum ya ga dama an fahimta yi sa wata rana ma sai mun sa adabun zifa ladabin ango na shekaru Muhammad Nasiru Dina Albani ai malaman da suka karanta ba sun fi mu tsoron Allah ba yanzu Abdullahi dan Abbas da yake wannan magana ba turjumanul Qur'an ne? to kar a dauka wannan addinin namu ba ba kauyen addini ne a'a addini ne wanda yake tafiya da rayuwa daidai sai dai wanda ya jahilci addini saboda haka saboda addinin nan namu ba ba kauyen addini bane har maganan yadda za a yi kwanciya gurin aure sai da wannan addinin namu yi magana saboda haka fa'atu harsakum annashitu idan ka zo mutum yana da mace zai jima'i da ita ko ya sadi ta gaba ko ta baya ko a tsaye ko a kwance ko a rigingine fa'atu harsakum annashitu haka abdullahi dan abba zai ce kama sabatat bidalika al ahadisu kamar yadda hadisai suka tabbata sai ce anil an ibn al-munkadir yace sami'tu jabiran yace kanatil yahudu taqulu idza jama'aha yahudawa sun kasance suna ta idan mutum yayi jima'i da mata shi min wara'iha ta baya sai suke ja al-waladu ahwaru wa yaron zai zo yana da harara garki sai Allah ya saukar da yace karya ƙarya kuke ne sa'a kuma harsun lakum fa harsakum annashi'tum Abdurrahman bin Sabit yake cewa da khaltu ala Hafsa binta Abdurrahman na shiga wajen Hafsa yar Abdurrahman yake cewa fa qultu inni sa'iluki an amrin ni zan miki tambaya kan wani al'amari wa ana astahi an asulik amma ina jin kurin in tambaye ki tunda ke mace ce qalat sai take cewa fala tastahi yabna akhi ya kai dan dan uwana kada ka ji kunyar tambaya ta qala sai ya ce masa an itiyanin nisa'i bi adbarihinna dangane da mutum idan ya yi kwanciya da matar shi ya zo mata ta gaba ko ta baya ma'ana ta gaban ko ta bayan ba wai sadu da ita ba ta dubara maganar saduwa da mata ta dubura wannan addinin masu zagin sahabbai ne eh amma addinin sunna manzon Allah ya ce mana mal'unun man ata imra'atan fi duburiha Allah ya tsinewa mace mijin da ya je ya sadu da matar shi ta dubura yayi luwadi da ita kowaye wannan tsinanne ne sai take cewa ainihin wato take ce masa har sai ita take cewa ni ummu salma al-ansariya ummu salma ta bani labari take cewa kanu yuhibbuna nisaa mutanen madina sun kasance suna son mata wa kanat yahudu Kulu. yahuda sun kasance suna cewa innahu man man ajba imra'atahu kana waladuhu ahwal duk mutumin da ya sadu da matar shi ta baya to zai samu da harara garki falamma qadima almuhajiruna almadinata nakahu fi nisa'il ansar lokacin da muhajir suka taso daga makka suka zo madina sai suka auri matan mutanen madina ta wannan lokacin idan mutumin makka ya auri matar madina in an zo kwanciyar aure ita kalar kwanciya ɗaya kawai ta iya idan an zo kuma sai a ta samun matsala shi kuma ya saba da kala kala daban-daban za a yi wannan a yi wannan a yi wannan in an zo sai rigima ta balle in an zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce har harsul lakum fa'atu harsakum annashitu wannan ɗaya daga cikin maganganun da Abdullahi dan Abbas ya ainihin wato faɗa ne sannan daga ikirama yake cewa a rajulun ila ibn abbas wa qala yake cewa kuntu ati ahli fi dubriha wannan yana maganan ainihin wato luwadi ne ni kuma na kasance na kan yi luwadi da matata wa samitu qawlallahi azza wa jalla nisa'ukum harsul lakum fa atu harsakum annashi'tum yace fa zanantu anna zalika li halalun ne tsammanin yin haka ya halatta fa qala sai ke ta ya lokai inna ma qawluhu fa atu harsakum annashi'tum abinda Allah yake nufi ku zo matan ku duk inda kuka ga dama shine qa'imatan wa qa'idatan wa muqbilatan wa mudbiratan fi inna ko mutum yayi a kwance ko yayi a tsaye ko a zaune ko a rigingine ko a shingide amma ta gaba ba ta dubura ba sai yace lata la ta'adu zalika ila ghairi kada mutum ya ketare wannan zuwa ga wani shi sai da ibnu kasir ya gama kawa sai yake cewa rawa ma'amaru bin isa an malik anna zalika haramun arwaicin wannan daga ma'ama daga malik bin anas cewa mutum ya sadu da matar shi ta dubura ilwaɗi da ita wannan haramun ne wannan haramun ne fa hada huwa sabitu anhu wa huwa qawlu abi hanifa wa shafi'i wa ahmad bin hanbal wa ashabihim qatiba wa huwa qawlu sa'id bin musayyib wa abi salma wa ikrama wa tawus wa ata wa sa'id bin jubair wa urwa bin zubair wa mujahid bin jabal wal hasan wa ghayrihim min as-salaf annahum ankaru zalika a al-inkar sun yi inkari ga duk mutumin da ya je ya sadu da matar shi ta dubura luwaɗi da ita wa minhum man yutliqu ala fi'lihi al-kafara wa huwa madhhabu jumhurul ulama akwai wanda suke itlaqin wannan aikin nashi a matsayin kafirci kufurin asgar wanda yana da cikin manya-manyan ainihin wato kaba'irori to yanzu kamar yadda muka fara bayani wasu daga cikin mata suna kuka yanzu ɗan kis ɗin da ake yi wanda ake karantawa a littattafan fiqhu a ce masa sumbanta haka malami zai karanta wa ɗalibai ya ce wal da sumbanta shi bai san me sumbanta masu ma sani ba haka za a rufe littafin fiqhin a tashi an fahimta ai saboda haka idan mutum yana da mace in zai fita ya tafi wani guri yin kis yana daga cikin abin da yake kawo kyakkyawar fahimta amma dole mutum ya dinga yin burushi yana dole mutum ya dinga yin burushi yana goge bakinsa da makilin so bi ko so uku nan ba ka yin burushi da makilin to ba ma ta kama ma abokan ka an karo kana magana wani yana haka wallahi kaga an samu matsala eh haka dan fitowa kai in kana dawowa daga wani guri in an maka welcome da zuwa sai ya zama farkon abin da za a fara shi ne kis wannan din namu ne muka watsar sai yan iska suka zo suka ɗauka kai kuma yanzu mai addini in kana yin sai a dinga ganin kaman ka zo da wani sabon abu to wannan duka yana daga cikin abubuwa na ainihin wato addini da aka ainihin wato watsar to saboda haka wannan yana da muhimmanci ya kamata a kula da shi akwai wasu matan dakari suna kuka wani namijin idan zai shigo gida tun daga waje zai samu wata buta zai kwalla da ita da yadda fa a san cewa fa gashi nan zuwa fa na biyu in ya shigo zai ɓata rai a fuskan ma bata ga alamun ba ma ta tare shi ballantana aiki kaga babu to sai kaga ana ta samun matsaloli Allah ya kiyaye wani ya yi sabon aure ya fita ya ji ya dawo matar ta zo za ta yi masa walkon barka da zuwa ita tana dariya alhamdulillah ga ango ya dawo ita kuma a matsayin ta na amarya kawai sai ya bata riye allo yace ke da ke dinga man dariya an faɗa miki amin albashir da aljanna ne wai shi tunda ba mai da aljanna wato bai kamata ta dinga ainihin wato yi masa ainihin wato dariya ba shi yasa abubuwa na aure dole sai an gyara idan kana da mata kayan nan na ya juja wa ma juja da ake siyarwa kai da kanka ka ɗauke ta kuje wajen da ake sai da kayan ka ce gwada wannan gwada wannan gwada wannan ta gwada ta sa a gaban ka yayi wannan bai ba a'a wannan wannan za a siya a gama kuma ka ɗauko kuɗi ka biya ku dawo gida ko kuwa in ba haka ba ku wala ka zo titi kai ta kallon matan mutane kuma wataƙila ma matar ka ta fi yarinya da zaka zo titi kana kana kallo na ka duk wanda yake so ya yi da kyau ya ga da kyau to shi ma ya yi da kyau eh wannan yana da kyau a kula da shi eh matar ka ka dinga dinka mata kaya lokaci guda uku akwai lokacin sanyi akwai lokacin zafi akwai lokacin da yake kuma na tsaka tsakiya ne eh kuma a dinga siyo musu mayamai akwai man da zai sa gashi taushi akwai kuma wanda zai sa fata kyau tunda kai ma kana so ka ga da kyau ba sai kai da kyau ba amma ka zo ka bara matar ka sai ka ce akwai yarmaya kaga dole ne ka dawo waje kai ta kallon matan mutane wannan yana da kyau a kula su kuma matan su ji tsoron Allah akwai abin da ya kamata su yi sai su ki in an ba mace sai hawa sai ta ci za a ce sai ka ce ya iska to shikenan ta ki sai iska sai ta a waje sai ta kwace mijin idan da yana wa fi da karfe takwas ne sai fara kaiwa karfe 11 ran da ta yi magana a yi bala'i in mai zuciya ne fafasa mata baki abin da yake faruwa kenan saboda haka wannan yana da matukar muhimmanci su matan su kula da ainihin wato shi duk abin da mace za ta yi ta kange mijinta daga wata in dai bai saba ma Allah ba to ya kamata ainihin wato ta ainihin wato yi Allah madaukakin sarki ya shirya da mu Allah ya sa mu daji sannan Allah yake cewa ainihin wato wala taj'alullaha wala taj'alullaha ubbatan li aymanikum an tabu wa tatqu wa tusiru bayna Allah ta'ala ya ce wala taj'alullaha kada ku sauke Allah ku sanya shi urbatan ya zama wato kariya mani'an li aymanikum ga yi wato rantsaran ku ma'ana kai ne za ka yi aikin alheri ya kamata ka yi ana yin magana sai kai rantsuwa da kai saurin rantsuwa da sunan Allah in an yi magana ka ce kai kafir ya fa ka da Allah ba za ka yi ba a juya a juya ka ce kai ka riga ka rantsi da Allah ba za ka yi ba to shine sai Allah ya ce wala tajalullaha kada ku sanya Allah urdatan ya zamanto shine wanda zai hana sunan Allah ya zama muku shine abin da zai hana ta hanyar rantsuwanku an tabaru ya hana ku yin aikin da'a ga Allah kada mutum yi haka wa sannan ya hana mutum aikin ne ke takawa ne ga Allah kada mutum ya ɗauki rantsuwa ga Allah ya sashi a gaba ya zama haka wa tuslihu bainan nasi kada mutum ya ɗauki rantsuwa da sunan Allah ya sashi a gaba ta yadda zai hana shi yin sulhu tsakanin mutane da haka sai Allah ya ce wallahu sami'un Allah madaukakin sarki mai ji ne ga duk abin da mutane suke ainihin wato faɗa sannan alimu Allah madaukakin sarki ya san abin da kowa yake wannan yana da muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya karantar da mu haka yace nakan yi rantsuwa cewa ba zan yi abu ba daga baya sai in ga yin abin shine mafi alheri sai in janye da du'a daga rantsuwa ta sai in dawo in yi kafara sai in yi wannan abu naka haka duk wanda ya rantsuwa da Allah cewa ba zai ƙara yin wani abu ba in dai alheri ne to ya janye ka fara ya ci gaba da wannan abu Wannan kuma ya rantsuwa da Allah cewa sai yayi wani abu in dai sabo ne to ya janye ya fara ya fasa yin wannan abu shine wala ta Allah urratan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas dan haka sai Allah ya ce wallahu sami'un alim Allah ta'ala sami'un ne mai ji ne sannan alimun Allah madaukakin sarki ya san halin da kowa yake ciki sannan ya ce lamin لا يؤاخذكم الله باللغو في أزمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الإمام ابن أبو بكر العربي الكتاب أحكام القرآن yake cewa wannan ayar da Allah yake cewa la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi Allah ba zai kama ku ba da lagu fi aymanikum a cikin rantsoyinku da kuke yi walakin sai dai zai kama ku ne yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Allah zai kama ku ne da abinda zukatanku suke aikatawa suka kudurci ta hanyar rantsuwar wallahu gafurun Allah mai gafara ne halimun kuma Allah yana da haƙuri sai yake ce allagu fi kalamil arab idan an ce lagau a maganan a yare na larabawa shine makasusun bi kulli kalamin la wato ya keɓanci duk wata magana da bata da amfani suka ce wa qad yutlaqu ala ma la yadurru kuma akan yi itlaqin lagaw akan abin da ba zai cutar ba a ce masa lagaw kuma kun san cewa Allah ya faɗa daga cikin sifofin masu imani gurare daban-daban yace kada aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ulin wannan suke kaura kai dangane da ainihin wato lagawu sannan haka can zai ainihin wato faɗa cikin suratul furqan da yace wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama sannan suna kaura kai ainihin wato daga lagawu sannan can da yake cewa ainihin wato qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum wa idha sami'u anil lagwi a'radu anhu ko وإذا سمعوا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين سيكي تشوى na farko akan lagau ɗinnan nan malamai sun yi magana guda bakwai suka ce idan an ce allagau na farko shine ma ya jari alal lisan abin da yake gudana akan harshe na rantsuwa min giri kasdi ba tare da mutum ya ta rantsuwar ba ka kaulihi la wallahi wa bala wallahi wannan qalat aisha wannan ita ce fahimtar nana aisha ana tashi daga karatun nan kaga wani daga gida kake ce wallahi daga gurin tafsiri ne ina zaka je wallahi gida zan tafi daga gida kuma me zaka wallahi zan ci abinci daga cin abinci kuma wallahi zan kwanta ne waye yasa shi shine lagau la ya'khudhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum da irin wannan rantsuwar da mutum yake yi ba tare da niyya ba to Allah madaukakin sarki Nana Aisha ta ce shine lagawun da Allah ba zai kama mu ba sannan magana ta biyu suka ce shine ma ya halifu fihi ban. mutum ya rantsuwa akan abin da yana zaton haka yake fa yakunu bi khilafihi sai ya zamanto kuma sabanin abin da ya rantsi akan shi wannan magana da malik ya guje ne kana fitowa daga inda kake fitowa kana zuwa karatu nan to sai kana ganin gurin kullun doki ake daurewa kullun doki ake daurewa shikenan bayan ka wuto gurin ka bar doki ka zo nan an tashi karatu kafin ku karasa an ɗauke doki an kawo raƙumi an ajiye a gurin shikenan sai abokin ka ce ma na ga wani raƙumi a can gurin an ɗaure sai ka ce wallahi tallahi a gurin rantsuwar ma har da maddisi da ka haɗa ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi ba raƙumi bane doki kai da ka rantse akan me akan abin da ka sani to ana zuwa kuma sai aka ga yanzu lallai fa ba fa doki bane raƙumi ne to tunda ka rantsi kai abin da kai ka sani ne sai kuma daga baya sabanin abin da ka sani ya bayyana wannan shine lagawun da la yu'akhidhukum Allahu bil lagawi fi aymanikum wannan shine fahimtar Malik bin Anas magana ta biyu suka ci yaminul gadab mutum ya rantsi a cikin fushi wani ya maka abu ka rantsuwa da Allah cikin fushi shine la yu'akhidhukum Allahu bil lagawi fi aymanikum muna sanar da maganan wancin sahabin da ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ausini kaman wasiya annabi yace masalata ga tagdab kada kai fushi ya mai maimaita kaman wasa yace kada kai fushi saboda fushi yana da wani irin tasirin da duk wanda zai yi abu in dai zai zartar da hukunci yana fushin fushi to hukuncin shi ba daidai bane kamar yadda fushi ne ya ja annabi Musa ya iya ɗaukan littafin Allah a taura ya jifa da shi da haka wasu malamai suka ce la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum rantsuwar da mutum zai yana cikin fushi matsananci shi ne abin da Allah ba zai kama mutum ba magana ta biyar suka ce du'a'ul insani ala nafsihi mutum yayi makansa addu'a yace illan af'al kaza fa yalhaqu bi kaza in ban aikata kaza ba kaza ya same ni kamar yadda mutum zai ce in ban yi kaza ba Allah ya sani a wuta ba akwai masu irin wannan ba in ban yi kaza ba Allah ya sani a wuta wannan shine la ya'khudhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum magana ta ainihin wato bakwai da malamai suka ainihin wato faɗa akan wannan ko ta shida shine al-yaminul mukaffira rantsuwar da ake ainihin wato mukaffira sannan magana ta bakwai da suka faɗa shine yaminun nasi mutumin da zai yamantu rantsuwa ya manta san da yake rantsuwar yamantuwa wannan shi la ya'khudhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum amma sai Allah ya ce walakin wa akhidukum bima kasabat qulubukum amma duk abin da ka kudirce cewa ba haka abin yake ba kuma kai rantsuwa da Allah akan abu to Allah sai ya kama ka da wannan abu wanda ya faɗa kafarar rantsuwa a cikin suratul ma'ida da haka sai Allah ya ce wallahu ghafurun Allah mai gafara ne sannan halimun Allah madaukakin sarki mai haƙuri ne yana wa mutane haƙuri da jinkiri ta yadda akwai abubuwan da in an yi yakan ɗaga wa mutane kafa baya ɗaukar mataki sai an dai can shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu da Allah yana kama mutane da abin da suke to da ba wani dabba ba wani mai motsi yanzu a bayan ƙasa walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah yana mana jinkiri ne zuwa wani lokaci sananne da haka aya ta gaba Allah ya ce menil ladina lillazina yuquluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur lillazina yuquluna ga waɗanda suke yin rantsuwa min nisa'ihim dangane da matansu wanda wannan ayan tana buƙatar bayani cikakke kuma waɗannan ayoyin wasu ayoyi ne wanda suke ɗauke da sakunkuna masu muhimmanci domin suna ɗauke da al'amarin da ya shafi maganar aure ka san ko muhadara ka sa kace a kan aure ne to ka ga samari an taru sai eh, saboda ana san magana kan aure to insha Allah a wannan ayoyi da za a karanta duk wanda yake so zai yi aure ba za mu fita daga cikin sa ba sai kowa ya da haƙƙoƙin da ke kan shi na aure yarinyar da take gida take so za ta aure sai ta da haƙƙoƙin da ke kanta namijinta kafin ta aure in Allah ya yarda to sha Allah sai ai mana hakuri za mu tashi daga wannan ayar lil ladina yuquluna min nisa'ihim dangane da mazan da suke rantsuwa akan su cewa ba za su sadu da su ba sai Allah ya ce tarabbusu arba'ata ashhurin su matan za su zauna a tsawon ainihin wato wata hudu za su yi hakuri da haka malamai suna da bayani akan wannan ayar fa in fa'u idan mutum ya rantsuwa da Allah cewa ba zai sadu da matar shi ba a wancan lokacin mutum zai iya barin matar shekara ɗaya ko shekara biyu daga baya musulunci ya zo ya hana ya ce kar ya wuce wata nawa wata hudu in mutum ya riga ya rantsu wato shi kenan ya zauna ainihin wato wata hudu in kuma kafin ya kai wata hudu ya dawo shine fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim amma ƙarin bayani insha Allah sai gobe za mu tashi akan wannan ayar da abin da ya shafi saki duk waɗannan ayoyin za su yi magana da irin kwabar da ake tafkawa yanzu akan harkar saki wani kawai da matashi ta bata mai ne sai ya miƙe ce wallahi in ana saki miliyan ma lala gashin dinkiya na ran kwala miki saki ta bugi uku. a ba haka ake ba Allah madaukakin sarki ya samu daji. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk